Mutanen biyu 'yan asalin ƙasar China su ne Mr. Meng Wenku da kuma Mr. Zun Koi. Hukumar EFCC ta gabatar da su ne gaban babbar kotu mai daraja ta ɗaya ta jihar Sokoto, ƙarƙashin jagorancin babban jojin jiha Muhammad Sa'idu Sifawa. Lauyan hukumar ta EFCC Musa Mai Lagwani ya ce ana tuhumar mutanen guda biyu ne a kan laifuka guda biyu da suka hada da hada baki da aikata aikin da ba daidai ba wanda ya saba ma sashi na hamsin da tara na dokar penal court ta jihar Sokoto wanda ake hukunta karkashin sashi na sittin karamin sashi na biyu na wannan dokar laifi na biyu kuma shine bayan da toshiyar baki ga jami'an gwamnati wanda kuma wannan laifin ya saba ma sashi na 83 na dokar penal court ta jihar Sokoto ta shekara ta 2019 wanda ake hukunta karkashin sashi na 83 karamin sashe na biyu na wannan dokar da alƙalin ya tambayi waɗanda ake tuma ko sun aminta da wannan laifin da ake tuma su da shi sun ki su aminta da wannan laifin akan haka ne lauyan mai shigar da ƙara na hukumar efcc musa melagwani ya buƙaci kotun da ta sanya rana sadda za a so sauraron wannan karar domin a kammala ta cikin hanzari lauyan masu kariya anonin usman ya shirya wa kotun cewa akwai bukatar da yake so ya gabatar gabanta ta bayar da belin waɗanda yake kariya kamin a kammala wannan shari'ar alƙalin ya aminta da lauyan shi gabatar da bukatar ta belin amma sai ranar atanin ta goma sha takwas ga wannan wata daga nan sai ya daga zama wannan shari'a zuwa ranar litinin sannan ya sanya ranar goma sha biyar ga watan yuni a zama ranar da za a suma wannan shari'a gadan-gadan bayan kammala zaman kotun na ne mijin ta bakin lauyan mai shigar da kara wato lauyan hukumar efcc musa mai lagwani gurfanar da mutane biyu wanda 'yan kasan china ne sun so su ba da kuɗi wa jami'in ma'aikatan afcc babban jami'in su na sokoto saboda wasu kyasa da ake yi akwai zarge-zarge da aka yi musu kuma ana bincike akan haka ne suka so su ba shi kuɗi saboda a rufe wannan kyasa da ake yi din an gurfanar da su a gaban kotu kuma an karanta musu laihohin da ake tuhuman su da shi. A nashi haujin lauyan masu kariya Anone Usman ya yi bayani kamar haka. We are actually e ya ce yana godiya ga hukumar ta efcc akan amincewa da ta yi ta ci gaba da adana waɗannan mutanen kamin a soma shari'ar tasu ya ce wannan shari'a shari'a ce wadda bisa tsari take kuma za a yi ta bisa kan tsari to ko yaya masu shari'a kan lamuran shari'a ke kallon irin wannan shari'ar barista ma'azuli man yabo masani ne kuma mai shari'a akan harkokin shari'a kowace ƙasa komi ƙanƙanta ta komi girmanta in dai yanta ta ƙasa ce bisa ga doka ta tsarin mulki ta kowace ƙasa da kuma doka ta ƙasashen duniya mana international law wadda aka yadda da ita bisa ga abin da da tafarki na sovereignty yanci kenan tana da damar ta gudanar da dokoki nata na kanta sannan kuma ta zartar da dokokin nan bisa ga kowane mutum wanda yake zaune cikin wannan ƙasa tana da hurumi a kan shi matsawar ya keta ko ya saba dokokinta waɗanda suke kuma dokokin nan ba su ci karo da dokoki na duniya ba wanda nan ƙasa ta samu hannu ma'ana waɗanda suka ci zarafi na eh, 'yancin bil'adama. Muhammad Nasir, murya Amurka a Sokoto, Najeriya.